wani ganga nan halidi don komai Allah ya gama. Ano ganin hadarin gawuna. Wai daga dan an ce gawuna a duk sun kwaso takalma. Ano ganin hadarin gawuna. Sun ka zame har fati tukur da tsiya-tsiya ne na ga kuma tun na yan zuwa. A doganin nasara a kotun musu. Hujjoji bayyana Mun gano sirrin jinjiya alkalai wasu kan can wasu. A doganin hadarin abba ne gwamnan Kano babu jayayya ko lako. an zani mun kace turke balle hako adige uwa iyalai sahabai duka su su kai nasara tun da mun ji ba su zalintar al'umma ganin hadarin gawuna sun yi fari tsaba ta jige an ci kudin talaye a bota abba kabir gwamna an suma sallama jama'a duk ku tantaro mu bata shirin yan daba

sa kare su su kawai ya da mauce ya firgice na faɗin sunan can sama alo ganin hadarin gawuna Zan yi bari tsaba ta jike sarki mun sani Allah gama alo ganin hadarin gaskiyar shi gun shi kai tarin harama sun yi I charge again.

ya gare ya hanya gari sai yayi daji sifirin na janna da ko kana wato dar sai abba ga wani ƙarya ta gare sai gaji sifirin kwat na da ko kana wato dar sai abba aka eh, sa shi ne na boka kuɗin shi ga ƙarya ta gare budurwa in tare na mutum ba ta ra'ayi ko sai daji lua ka ruguje 'yan tawaye. Yaran ki gari sai yayi daji. Kurwan wasu ɗaci gare ta kunga sanin ka sai tsohon